This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da Daniyya da murya arewa. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so sauraron mu. Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu ɗin ma Ibrahim Ayo ne tare da Usman Kabara muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa 'yan Najeriya da ke gudun hijira a ƙasar Kamaru su 500 ne suka dawo gida Najeriya kana ku ji irin gudun da kungiyar izaltu wai kamata suna ta bayar a jihar niger sai kuma jakadan najeriya a saudi arabia ya ce wasu yi masa kake kana za ku ji abin da ya sa gwamnonin jihohin kudu maso gabashin najeriya ke suka tsaya kai da fata cewa ba su yadda a kawo musu hursunonin boko haram ba kana a mu kawo muku da karatu daga kur'ani mai tsarki amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya Tare da sallama barkanmu da sake saduwa a cikin labaran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya maye gurbin daukacin hafsoshin sojan kasar da sababbi domin kara azama a yaƙi da 'yan ta'addar Boko Haram da suka tafaman kai har-hare a kasar. waɗanda aka canza ɗin sun haɗa da na sojan ƙasa da na sama da na ruwa har ma da shugaban rundunar sashen leƙen asirin sojojin najeriya da kuma mashawarcin shugaban ƙasa na musamman a kan harkar tsaro tuni dai aka yi zaton zai canza waɗannan shugabannin tsaron da ya gada daga gwamnatin ƙasar a ƙarƙashin mulkin goodluck jonathan da ta gabata Hukumomin tsaro sun tabbatar da akalla mutane 40 aka hallaka a 'yan ƙauyakun da suke cikin jihar Maiduguri. A harin baya-bayan nan na Boko Haram shine wanda suka kai a garin da ke kan iyakar ƙasar Kamaru da Najeriya mai suna Fotokol suka hallaka mutane akalla goma sha ɗaya. har haren 'yan Boko Haram dai ya ta'azzara ne tun bayan da Muhammadu Buhari ya bayyana ɗaukar rundunar sojojin Najeriya zuwa eh, Maiduguri daga Abuja domin yaƙi da ƙungiyar. waɗannan na ɗaya daga cikin alkawuran da tsohon janar ɗin sojan kuma shugaban ƙasar a yanzu ya ɗauka a lokacin da yake yakin neman zaɓe wakilan hulɗin jakadanci dama ne ke jiran jin sanarwar da safiyar talatin nan game da matsayin da yarjejeniyar tattaunawar makamashin nukiliyar ƙasar iran daidai da gab da ake ƙara wa'adin wannan tattaunawar tattaunawar na gudana ne tsakanin manyan ƙasashe da kuma ƙasar ta iran sannan har a tsakar daren jiya a nan ana ta kokarin kawo wa'adi mai ma'ana a tattaunawar da aka kwashe sama da shekara guda ana ta kikaka a kai wasu jami'an diplomasiyyar amurka sun dan kyankyasa yadda abin yake amma sanarwar fadar gwamnatin amurka ta white house da kakakinta jones ennis ya bayyana ya ce akwai gagarumin ci gaba da ake samu game da wannan tattaunawa ya ce akwai wasu batutuwa da ake dubawa a taron idan ta kama a dan kara wa'adin tattaunawa za a za da lokacin matukan kasashen suna kan teburin sulhu To eh, farashin kasuwar hannayen jari a duniya ta yi tashin goron zaɓi a jiya biyo bayan samun matsaya a maganar wasu maganar bashin ƙasar girka da ya mata katutu wanda aka sami matsaya game da basu bashin ceton tattalin arzikin ƙasa daga turai. a nan amurka shi ma an yi samu wannan hannun jari ya daga domin kuwa shugaban kasar barack obama ma ya yaba da wannan al'amari haka ma a kasashen turai da asiya an sami dagawar hannun jarin sannan kuma ya ce hakan zai taimaka wa athen wajen samun farfadowa daga tashin hankalin bashi da ya addabe su daga ƙarshe ya ce yana fatan girka da su ƙasashen turan za su tsaya akan turbata wannan maslaha da aka samu sauran shugabannin kasuwannin jari na duniya su ma sun yaba da lamarin sai dai firaministan kasar alexis tsipras na fuskantar barazanar kin da 'yan majalisar girka ke neman yi da maganar rage kudaden hidimar gwamnati da kuma kara kudaden haraji labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kasar iraki ta bayyana kaddamar da yakin neman sake karɓe ikon yankin ambar daga mayakan kungiyar isis masu rike da ikon garuruwa a yanzu haka har da ramadi da fallujah sanarwar hakan ta fito ne a gidan talabijin ɗin kasar sannan ta nuna cewa wannan shirin kwantar da kwatar kan da haɗin sojojin sunni da kuma 'yan shi'a ne gwamnatin iraki dai ta bai wa ambar muhimmanci tun bayan ba ta kashin da aka yi har 'yan isis ɗin suka karɓe garin wanda hakan ya ja kace na ce ga rundunar sojin kasar na kasa na kasa kare yankin sojojin taron dangin da amurka ke jagoranta sun dirawa garin da ruwan wuta tun don da taimakon sojoji na iraki suka sake kwato domin sake kwato garuruwan nasu ko alhaji da ta gabata sojojin taron dangin sun yi lugudan wuta ta sama da rokoki sama da sau 39 wanda a cikin harin guda 29 sun ba da karfi ne a garin ramadi na yankin ambar ofishin tsaron amurka na pentagon ya ba da sanarwa a jiya litinin cewa har-haren sun tarwatsa sansanonin 'yan isis guda 67 tare da ɗimbin makaman da suke kai har-haren da su wasu rahotanni sun bayyana cewa fararen hulan yankin na ƙarƙashin mulkin 'yan ta'addan ne inda kullum suke fuskantar gallazawa da ya musu yankan rago a wasu lokuta daban-daban Tauma da labaran duniya kenan kuka saurara. wasu 'yan najeriya da ke gudun hijira a garin makolo cikin kasar kamaru sun dawo gida najeriya kuma hukumar ba da agajin gaggawa ne ta tarbe su kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton na ibrahim abdulaziz hukumomin tsaro tare da haɗin gwiwar jami'an ba da agaji ne ma suka tarbi 'yan gudun hijiran da ke komawa a bakin iyakan najeriya da kamaru kuma akasarinsu sun fito ne daga garuruwan bama banki da kuma gambarun gala da ke jihar borno kuma sun fice ne yayin da hare-haren boko haram ya tsananta alhaji sa'adu bello jami'in hukuma ta nema mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira da ke yola ya shaida wa muryar amurka cewa akasari mutanen da aka mai don 'yan jihar borno ne kuma akasarinsu suna cikin koshin lafiya cikin mahad da mata da yara su 516 eh, akwai mata akwai maza akwai yara kanana eh, sun fito ne daga wani wuri makolo eh, cikin republic of cameroon a wurin suka yi sansani suka taru kafin aka tura mota da jami'an immigration suka masu zuwa mubi nan daga mubi kuma aka ɗauko Eh, security suka eh, masu escort zuwa nan camp dinmu da ke yola an ba su dakuna an ba su gada jamin katifu da barguna da dukkan kayakin da ya kamata su eh, samu su samu natsuwa jikinsu a nan sansanin da ke tare da mu a nan malkohi kuma wadda ba su da lafiya suna nan suna ganin likita suna karɓar magani amma lillahi babu wadda ya zo da jiki mai tsanani wadda yana bukatar referral dukkan su suna karɓar magani ne a clinic dinmu saboda ba su zo da damuwa masu tsanani kamar na kwanakin baya da suka zo wadda mun dauki mutane kusan 30 ko 40 an mai da an referring din su to federal medical center cikin wayannan gaskiya babu wadda suka zo da masu tsananin cuta balantana a ce an yi musu rifara zuwa wani babban asibiti sun samu dama sun tsallaka ne zuwa kamar lokacin da abin nan ya tsanani na can to sai dai kuma yayin da jami'an hukumar ta nema ke ma karɓar mutanen da aka maido daga kamarun ta iyaka mobi su ko shugabannin al'ummomin yankin na fa kokawa ne game da wata matsalar da ke damun su na rashin likitoci a babban asibitin garin mobi wanda ke kula da ma kusan kananan hukumomi biyar wannan nema kuma ya sa 'yan majalisar dokokin jihar ba da umarnin da a hanzarta tura likitocin don gudun barkewar cututtuka a yankin kamar da dan majalisa dokokin jihar mai wakiltar mazabar mobi ta kudu wanda ma shi ka batun a zauren majalisa kwanar ba abubakar abdurrahman ke cewa dokta daya nan kuma asibitin babban wuri daga madagali daga belil har da munkara shine local government biyar suke zuwa su ma daga home wurin kami su zo gara su je mubi to a ce dokta likita ɗaya shine zai aiki awa 24 kaga akwai abun damuwa na to bayan ma da muka je muka ga asibiti ne doktan yake gaya mana ya ce wata rana masu shara su suke su suke sama mutum jini in jini ya kara suke cirewa to kaga wannan ba abun da abun na bane a kara ma'aikatu a asibitin mu ta jami'an kiwon lafiya gaskiya an samu barkewar cuta a lamarin akwai matsala ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya to allah ya kyauta kafin kuma mu ci gaba a shakata da wannan Assalamu alaikum ya al'ummar Najeriya Haruna Aliyu ne gida da kamfanin Bauchi Media da ke titin Bakau. ki ɗauke da waka don kiran gwamnonin Arewa wacce muka sawa suna hayaki. saƙonmu gare ku gwamnoni. Kuma sun manufar ku kan mulkin da kuke mana babu sauki. Bismillah rabbana Allah makaɗaici na gwanin sarki. Saƙonmu gare ku gwamnoni. sunan ka na ambata don babu abin da ya kai ya shi sarki. Saƙonmu gare ku gwamnoni. A cikin albarkacin da ka gwa manzan ka rasu rasulubin haƙi. Saƙonmu gare ku da sahabbai a halin sa ka sani ciki ba da na ba na arewa ku ji mu kawo mun waƙoƙi a baya matan karba ku ji su samsam ba don a ajanda na faɗa tambayar har yau ba ku ce da ni ba ita ma ba ku gane salon da ku ne ba madalla a can jihar Niger ko marayu har su 700 ne suka amfana da kayan sallah daga kungiyar jama'atu zaltu bida wai kamata sunna ga mustapha nasir batsari da karin bayani a cikin wannan rahoton kayan da suka hada da tufafi da kayan abinci da kudinsu ya kai kimanin naira miliyan goma manufa dai ita ce taimakawa marayun domin su ma su gudanar da shagalin karamar sallah kamar yadda duk wani yaro mai uwaye zai gudanar cikin kwanciyar hankali Sheikh Aliyu Adarawa shine shugaban majalisar malaman izalar a jihar Niger ya yi ƙarin haske akan dalilin su na ɗaukar wannan mataki. Allah subhanahu ta'ala ya yi alkawalin duk wanda ya tausaya wa mai rauni to shi ma Allah zai tausaya mashi wanda duk kuma ya taimaka ma maraya to kuma Allah zai taimake shi kuma ya taimaka ma na bayan shi shi ma wanda yake tsoron a walakantar da 'ya'yan shi in ya mutu to ya taimaka ma 'ya'yan wasu da suka riga shi mutuwa domin zai sa su yi ma nashi samu tausayi ga jama'a da suke bayan shi shehin malamin kungiyar a najeriya Sheikh abubakar giro argungu ya ce taimakawa marayun na ɗaya daga cikin wasu ayyuka na ƙungiyar ta izala. To in dai an kafa izala ne saboda abi alkur'ani da hadisi, to duk wanda ke karanta ƙur'ani da hadisi ko zai ƙur'anin da hadisi ne za su yi ta fito maka da hanyoyin rayuwa. Don haka ta hanyar nan aka gane cewa Allah ya ba da umarni na ba wa'azi kawai annabi ya yi ba. Bayan wa'azi kuma annabi yana taimaka ma marayu yana taimaka ma waɗanda suke masu ƙananan ƙarfi. kuma shine ai makasudin cewa musulunci ya fidda zakka wannan shi yasa kungiyar izala take son kowane gefe ta dan tsakulo ta dan yi wani abu gwargwadon abin da ta ka iyawa don da'a ga Allah ga ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da wannan tallafi sunana umma ibrahim gaskiya mun gode ma Allah da ya ba su ikon suka ba mu wannan abu yanzu yaran ki nawa musu da alkhairi su shida ne ya bari maza uku mata uku an ba su shinkafa da zani da kudin ɗinki Ƙungiyar Izalar ta ce tun a shekara ta 2006 ne ta fara wannan aiki na baiwa marayun tallafin kayan sallah a jihar Niger. Inda kawowa yanzu haka ta ce ta kashe sama da naira miliyan 21 a kan wannan aiki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. to ma lahara yau dai akan batun boko haram amma wannan karan wato korafin da gwamnonin jihohin kudu maso gabas ne suka yi game da kawo musu hursunonin boko haram din wakilin sashen hausa da ke yankin neja delta lamido abubakar ya tattauna da gwamnan jihar imo rochas okorocha akan wannan batu mun saduwa da gwamnoni na south east maganan za a turo boko haram wanda suna prison za a kawo su kasan ibo wato south east abu ya kawo musu damuwa tun daga kaji in aka ce boko haram kamar an yi mutuwa kenan kana prison dama ba magana state ba ne magana federal government kuma federal government ta tana da gidan kuku ko ina a bangaren kasar nan kuma ina na da iko ya ke kowane mutum da yake so kowane wurin da yake so sa amma kasan san yadda mutane suke da magana boko haram ba wai an ki cewa kana kawo wanda sai laifi gidan kuku da yake south east an ka bata sunan nan boko haram to ana gan da ma na so a kawo musu boko haram ta gaba da wannan ba yin gwamnati bane muna da mu mutanen mu cewa ga abun da ake suke kukanta kuma inda hali tun akwai federal capital territory wanda ya shafi kowane najeriya to za a kai su kaga ya fi musu dama su da masu kenan kuma yanzu in ka kai su ma lagos don lagos ba ba su da ba in ka kai su ma ah, Bauchi ba su da ba. Gwamna Rochas Okorocha ya bayyana mini cewar rikicin da jam'iyyar apc da mutane ke ta magana a kai rikici ne na gyaran jam'iyyar ta apc maganan rikici din nan wato yadda ya kamata mu yi abubuwa ba mu yi ta da wuri ba kuma shi shugaban kasar namu president muhammad buhari a yadda yake abunsa kuma shi da ya so shiga cikin wani magana har ice a sa wani senate president a sa wani speaker da farko ya ce yan noma cewa shi ba ruwansa kowa aka kawo zai aiki da shi. Gwamnan ya kuma ce idan za a yi wani zaɓe yanzu haka a yankin na kabilar Ibo to labudda jam'iyyar APC ce za ta lashe zaɓen. To A yanzu gaskiya APC kasar ibo yanzu za a samu cin gaba amma ina ji in aka sake zaɓe a kasar nan APC zata ci South East. Da mutane mu ba su gane ba. Yi abu a cikin hanzari lata ta ko kuma a yi ta a duk lokaci a yi ta a yi da kyau abin da yake cikin yanzu da abubu nufin yawancin najeriya yanzu abubu da suna bukata shine a tashi an ce an sukar da wannan an sa wannan kamar yadda an saba ana yi amma yadda an saba ana yi ina ya kai mu tukuna lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya to an gaishe kamar lamido wannan karin batun mulki ne domin ko jakadan najeriya a kasar saudi arabia ya shaidawa aliyu mustafan sakkwato cewa karya ake masa cewa wai ya yi bris da matan shugaban kasa lokacin da ta kai ziyara a saudi arabia ga dai hirar tasu da aliyu mustapha me za ka ce game da wannan nuna fifikon da suka ce kayi kan matar tsohon shugaban kasa da na shugaban kasa eh, wato abin da zan ce wannan magana ƙarya ce babu gaskiya a ciki kuma an ƙirƙiro ne kawai domin a cimma wata manufa wadda ni kaina ban santa ba amma da alamun da dai ana so ne a yi batanci kawai to ga waɗanda ba san eh. abin da ya faru ba su ainihin matan sun zo wannan yankin naka a kwanakin da ita matar shugaban kasa da matan tsohon mataimakin shugaban kasa eh, eh, shi mataimakin shugaban kasa wanda ya sauka amma da ba ya zo nan wajen sa goma ma'ana kuma da ya zo shi ya shirya masaukinsa a hotel shi yake biya shi yake ɗaukan nauyin kansa amma mace shugaban kasa ai kowa sun girman shugaban kasa da iyalinsa kuma mutum bai san su ba bai san girman su ba ai shekaru da yawan da dadewa aiki ai ba ta amfani ba kenan wannan aiki ne da muka dade muna yi to da ita matar shugaban kasa da ta zo kun yi mata wata hidima duk abin da ya kamata karamci da abin da ya kamata kai wa shugabanka a matsayin na matar uwar gidan shugabanmu abin da muka yi masa kenan sannan wani babban zargi da suka yi cikin rahoton shine cewa daman kai kafi daukan eh, shi tsohon mataimakin shugaban kasa da muhimmanci saboda a cewa wani rahoto shi ya ruwa ya tsaki wajen samun maka wannan mukamin wannan shi ma karya ne allah ya sani dama ne aikina ne wannan kuma shi kansa mataimakin tsohon mataimakin shugaban kasa ban san shi ba ma da na zo wannan aiki an ɗauke ni an bani ambasada a cancanta ta da kuma kwarewa ta da kuma daɗewan aiki kuma wannan waje an kawo wani ne gwamnati ta kawo ni saboda tana ganin cewa zan yi wannan aiki a nan. to Allah kyauta abokin aikinmu bello habib galadanci ya samu zaman zantawa da mai magana da yawan shugaban kasa garba shehu kuma Bello ya taɓo masa batutuwa daban-daban ga da yadda hirar tasu ta kasance. yanzu a kwanaki masu zuwa kuma ko watanni masu zuwa a waɗannan irin sauye-sauye da canje-canje za mu gani musamman a harkokin tsaro na najeriya eh to ai kai ka san yanzu zuwa wannan karshen wata hmm. su kansu dakarun sojoji da aka ce za a kafa na ƙasashe gudunmuwa da kasashen wato da suke makwabtaka da sanke tafkin caji waɗannan sojoji za su wannan za ta fara aiki a ƙarshen wannan wata don yakin wannan fitina da ake fama da ita a najeriya tunda kai ka san cewa wannan magana hmm. abin ya fi karfin a ce kasa guda ita za ta fuskanci wannan matsala hmm. saboda haka wayannan kasashe da suke makwautakar cakin fadi wanda duk fitina nijar chadi cameroon hmm. har benin da suke can ita ma ta ce gudunmuwar za ta bada saboda haka ana sa rai cikin nufin ubangiji yayin da aka fuskanci abin da kowa ya kawo hannu aka kakkama watakila za a samu ci gaba bari mu dan taba wani batu wani dan gwagwarmayar kare hakkin bil'adama mai suna fred eno ya bayyana wa kamfanin dillacin labaran associated press cewa mayakan boko haram a shirye suke su sako ɗaliban cibak waɗanda aka garkuwa da su idan gwamnati ta yarda ta yi musayarsu da wasu fursunoni da ke hannun gwamnati me kuka sani game da wannan batu ta wallahi mu san wannan magana ba watakila dai shi din ya kamata ya fito ya bayanin inda magana ta taso ko daga ina ya taɓa wannan allo har yanzu ba mu ji eh, magana daga fata shugaban kasa ba game da shugabancin boko haram da wanda yake ba su kuɗaɗe ah, malam garba me aka sani ne akan wannan daga nan bangaren ku eh to ai ka san abu ne da yanzu aka shiga cikinsa kuma na tabbatar maka cewa kasashe da dama ah, musamman waɗanda suka samu arzikin masana'antu ji saboda su amerika da sauransu mm. suna ana sa rai za su fara gudunmuwa ba da gudunmuwa musamman ta ba da bayanai na sirri wanda su suke da shi wanda yake ita najeriya ba ta da shi hmm. wannan abu da kake magana ai mutanen nan duk 'yan najeriya ne in so samu ne bai kamata a ce din najeriya ya dauki duka ya harbe dan uwansa ba hmm. saboda haka idan akwai hanyar matsala ai ba za a ƙi ta ba wanda za su kenan wannan abu ga tambaya ta biyan karshe ministoci me ake cike game da su ministoci za su za a yi su amma dai kamar yadda shi shugaban kasa ya nuna shi ginin da aka samu a kasar rubabbe ne ba za a iya tsora wani abu akan abin da aka samu ba sai an gyara saboda haka kwabar da ake ciki da barna da ta'adi da ɗiban dukiyar jama'a da ake ya ce sai an toshe kafofin tukunna kafin a ɗora wani abu akai ba zai ba riba ba ce ba karuwa ba ce a ce a ce sababbin ministoci su zo su ɗore gini a kan kuskure da aka yi baya amma magana ce cikin wata ɗaya biyu nan gaban allah da inda aka yi ƙoƙari aka gyara ta'adin da barnar da aka samu a ƙasa za a yi ministoci don a ci gaba da gudanar da mulki da kawo ci gaba. To Allah tabbatar da alheri yanzu mun zo ga nasiha daga Kur'ani mai tsarki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وسلم ni dai sunana muhammad musa eh, shugaban majalisar malamai ta jama'ati zalatul bida a iqamati sunna na jihar borno ah, daren lailatul qadri yana cikin watan ramadana tun daga farkon ramadana har zuwa karshen sa to amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rinjayar da yadda za a fi zatonsa shine za a fi tsammaninsa a goma na ƙarshe goma na ƙarshe na watan ramadana wanda ramadana annabi ya ce awwaluhu rahama wa awsaduhu maghfira wa akhiruhu itqu minan nar ramadana goma na farko rahama ce goma na tsakiya Allah yana yi bayansa gafara goma na ƙarshe Allah yana yi bayansa yantarwa daga wuta to wannan goma na ƙarshe ma annabi ya fi rinjayar da kwanaki wanda suke witiri ma'ana ran 21 o cu. 27 25 29 musamman ya fi rinjayar da 27 da 25 amma dai a cikin watan ramadana ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar kuma allah ya tabbatar a cikin alkur'aninsa lailatul kadari ana mata kyakkyawan zato a daidai wannan lokaci to sai dai yawanci ana son a ga wai daren a gane shi wani dare ne ran daren lailatul kadari wasu na cewa ana ganin lailatul kadari ba abin da ake gani kawai allah ya sa ma daren ne albarka cikin wannan daren ka tashi ka yi ayyuka ka yi kokarin aikin ibada ka kara to insha Allah kana daga cikin wanda suka yi dace da daren lailatul qadri za a ji yafi sauran daren sanyi za a ji yafi sauran daren rintsawa haka ya tsim haka dabbobi irin su karnuka da sauransu ma baka jin suna kuka da yawa da dai sauransu amma duk wannan din an rinjayar ne alal hakika ba wani abu na musamman wanda ake gani yadda ake cewa za a iya gani daga nan ka hangi har maka ko kuma a ce za ka ga bishiyoyi da sun yi sujoda za ga wata bace ta sa duniya tsakiya da su duk wannan maganganu ne kamar tatsuniya ba a ganin komai amma daren yana nan a cikin watan ramadana ko muna roƙon allah ya yi mana dace da wannan dare amin sun amin ubangiji allah sa mu dace yanzu kuma a ga ra'ayi daga bakin mai shi sunana na alhaji ayyuka siraji joshua a jihar bauchi a wannan sauyi ko kuma canje-canje da garan bawul da mai girma shugaban ƙasa a alhaji muhammadu buhari ya yi ajiya majalisar harkokin karo na ƙasa ya yi muna fata kuma hakan ya zama shi ne mafi alkhairi kuma hakan ya zama to wata sanadiyya ce ta samun zaman lafiya a nan yaushin arewacin najeriya musamman ma yaushin arewa maso gabar da muke fama da rashin tsaro muna fata hakan ya zamanto ya amfani al'ummar arewa dangane da abin da yake faruwa da tashe-tashen hankali da kashe-kashe da ake yau wajen shekara shida a yaki yaki cikewa to muna fata wannan abin da shugaban kasa yi ya zama alkhairi ga mu mutanen arewa maso gabar da ma kasar gaba daya da haka suna fatan alheri dangane da wannan abin da ya yi da fatan Allah ta fi kasar nan Allah ta fi al'ummar kasar nan kuma Allah ta fi shi kansa shugaban kasa a jiran Muhammadu Buhari bisa ayyuka na alheri na raya kasa da samar da walwala da ya sa a kafa ina fata wannan nauyi da muka daura masa ubangiji Allah ba shi aiwatarwa sannan zan yi amfani da wannan damar ya kira ga dukkan 'yan Najeriya dole ne sai mun taimaka mishi da addu'a dole ne sai mun taimaka mishi goyon baya ta haka muna fata duka za mu haɗa kai da ciyar da ƙasar na gaba daga shi shugaban ƙasa yan majalisar tarayya gwamnonin jihohi da duk wa'inda Allah ɗora su a jama'a suka ɗora musu wannan nauyi na shugabanci duka mu haɗa kai mu ce da ƙasar mu gaba mu samu zaman lafiya mu mori arzikin da Allah ba mu da magana a kafin a cikin shi a jihar Yobe. Ta gode mu da Amurka. To yanzu kuma ka mu karkare ga labarai amma wannan kara a takaice. wakilan hulɗar jakadanci da dama da suke jiran sanarwa a safiyar talatan nan game da matsayar jejeniyar tattaunawar makamashin ƙasar nukiliyar iran an samu matsaya bisa rahotannin da ake samu a yanzu tattaunawar ta gudana ne ko kuma tana gudana a ƙasashen da suka hada da iran da kuma ƙasashe guda shida da suke neman cimma yarjejeniyar sannan har tsakar daren jiya ana ta ƙoƙarin shawo kan maganar ta makamashin na nukiliyar iran wanda kuma a cikin shirye-shiryenmu na gaba za mu ji yadda abin yake a labarai Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya mai gurbin daukacin hafsoshin sojan kasar da sababbi don kara azamar yaƙi da 'yan ta'addar Boko Haram da suke ta faman kai hare-hare a kasar wanda aka canza din sun hada da na sama da na ruwa da kuma na ƙasa, har ma da shugaban rundunar leƙen asirin sojojin Najeriya da kuma mashawarcin musamman na shugaban ƙasa a harkar tsaro. Tuni dai aka yi zaton zai canza waɗannan shugabannin tsaro kasancewa cewar ya gaje su ne daga gwamnatin da ta gabata ta goodluck jonathan farashin kasuwar hannayen jari a duniya ya yi tashin goron zabi a jiya litinin biyo bayan samun matsaya a game da wasan kuren da bashi yayi da kasar girka na maganar bashin da za a basu na ceto tattalin arzikin kasar masu aro nan kuma mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai an jima da lasar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin amma kafin mu tattara ya namu ya namu mu tafi bari mu mika sakon ta'aziyya ga dr hassan garba a toge a garin kwantagora na rasuwar mahaifiyarsa hajiya ramatu wadda aka fi sani da suna jumman na mando wata rasu yau sati guda kenan a garin kwantagora allah ya ji kanta da rahama ya kara hankulin rashin ta yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi usman kabara da ya taya ni gabatarwa da chubahiro diodone da ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya jank ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai an ji ku kai ka ce wai jihar maiduguri ɗazu This program has come to you from the Voice of America, Washington.